mataimakin gwamnati a sokoto na da alhaji ahmed muhammad kusau kuma mutumin gida dawa wanda ko ɗadunan ya shawara hajji ne makali don ciki da ciki yanzu mai girma bai yi daga da daga cikin jagorin wannan jiha mai girma kakakin majalisar dokoki ta jiha rayar taunawar aminu muhammad a cida. sauran shugabanni musamman kuma yana muna wannan a cikin ƙoshin lafiya da ƙarin zaman lafiya ga inda muka hito cikin Ba bayan godiya ga Allah ɗauke sarki muna ƙara godiya da waɗannan shugabanni da cibiyar 'yan kasuwa da ƙungiyar 'yan kasuwa da kuma ƙungiyar masu yin gadaje da kujeri da tebura don da shi masu a mai yana mancewa da gana yana cewa ku da mura. a kan na farko dai irin goyon bayan da suke ba gwamnatin jihar sokoto ta da allah ya kawo da kawo na matsayi a bisa ga yanzu musamman lokacin da abu ranar zaɓuɓɓukan da suka wuce sun fito fili sun ba da goyon bayansu ga wannan tafiya tamu kuma wannan shekara ba mu cikakken nasarar da muka samu don kowa ya san ɗimbin magoya bayan da suke da su da kuma jama'a da suke tare da su masu jin su. muna godiya gare ku kuma da dukkan mu da aka zaɓa a bukar wanda Allah ta hannun ku akan wannan goyon bayan da ake bamu kuma muna ƙara neman goyon bayan ku don tabbatar da ƙarin nasarar wannan gwamnati da ƙarin ci gaban kasuwanci a mu. ci gaba a ruwan babu shakka jawabin da mukaddashin shugaba ya yi na maganar wannan gajejeniya wanda shugaba muhammadu buhari ya samu hannu abin kulawa ne ga al'umma jihar sokoto da gwamnatin jihar sokoto kuma za mu duba tare da ku mu ga menene amfanin da za mu jawo a cikin wannan yarjejeniyar da aka samu hannu wanda za mu kawo shi a wannan jiha tamu musamman mai amfani da makwabta da muke da shi. da ƙasar Nijar. Alhaji Alubura shi ma cikin jawabi ne wanda yake shi ma bukatar shi ya fara magana kan cewa ‘yan kwangila da suka kwangila ‘yan uwansu ne a biya su. To daidai kurji daidai ruwa da dama nika gaya mutane cewa ba na son yawan ba da kwangila ba tare da kuɗi ba. Wasu zo su faɗa ce a ba su hakan a ba su da hakan a ba su. Amma kuma ta ake a cikin kwanta muka cewa wanda ke da kuɗi a hannun gwamnati gwargwadon hali don sami daga ciki an biya su maganar gratuity kuma kun sani cikin wannan gwamnati mun biya gratuity ya kai kusan biliyan bakwai da ban sani ba kila karamin ilimi ko akwai gwamnatin da ta yi wannan a cikin tarihin jasar hoto za mu ci gaba gwargwadon hali da duk abin shigo mu duba mu dan rage kamar ba bayan Allah suka yi hidima ga gwamnatin jihar Sokoto da al'ummar jihar Sokoto don a ba su hakkinsu wannan shi ne dalilin da ya sa tun shigo wannan gwamnati ta ce ni ba zan ɗauki kuɗin da kamata yin albashi da su ba in je in ce zai yi wasu ayyuka musamman don a ce ga gada wanda wane ya yi ne kuwa shi ne abin da ke tsakanin wani ma'aikata amana ce yarjejeniya ce ku zo kuwa al'umma jihar sakutu aiki a biya ku suna aiki ne na karantarsuwa na aikin likita na aikin malaman gona na aikin duk sauran sassanin gwamnati a madadin mu mu ilahirin jama'a jihar sakutu to shi cewa da duk abin da aka samu ya shigo da gwargwadon hali abin da ake samu na shiga a haɗa shi a fara ita albashi cikin ya ka bada albashi saboda amana ta muku kulla tsakaninku da su a madadin Abinda ya rage a gudanar da sauran ayyuka kuna san da cewa ko ba da ruwa kaɗai kace za ka tsaya kai a birnin sokoto ba ƙaramin aiki ba ne kuna san da cewa idan ka ce asibitocinmu za ka kai magunguna wanda talaka da ba su iya biyan kuɗin magani za su samu magani akalla ko babu komi na masu janti ko da ke shi gobe yana da eh, gobira bai san janti ba to wani sanar cizon sauro bai yi ma ci to akwai mutane da yawa ba za su iya sayan maganin da za su kula da kansu ba shi yasa kuka kuma da masu juna biyu da yara da cewa gwamnati ta tabbatar da cewa ko wadannan magunguna a cikin asibitocinmu don talakawa bayan Allah ya umarta suka je samagunan sha da kuma wanda su kulawa da su da sauran abubuwa na mun rayuwa raya karkara ba da ruwa karkara a kauyuka da sauransu to shi ya kawo cewa ake ganin kamar wato abubuwan suna da yawa ga gwamnati amma da dan Allah da ta san ma muna muna ƙoƙarin mu ga yadda za a yi ba tare da an sake wani zakar wani abu magana da dogon haraji da za a ɗora mutane ba ko jangali amma gwamnati samu ɗaya shiga tare da haɗe kan ku don mu tabbatar da cewa mun ƙara wa wajen jihar ayyuka na more rayuwa insha Allah saboda haka a ƙara ba wannan bayan Allah hakuri cewa muna sane kuma muna ɗaukar matakai na ganin cewa duk wanda ke da hake, hakke gwamnatin Allah ya hake shi ya fito magana ta ba da kaso ko kuma aiki ko kuma appointment ga bangaren 'yan kasuwa ya Allah za mu duba gani ah, kamar yadda wani magajina da ya ambata ta ce yana ganin shi ma sai ya zo ya fara ko fanisha ko ya fara wani aiki daga cikin ayyukan da 'yan kasuwa ke yawan shi ma ya ci gajiyar gwamnati alhaji yaro ya magana siyasa na cewa inda ba ci zaɓe ba da yanzu ya kai kaduna wasu ba su za su tsaya ba kuma wani ya ce to shi alhaji yaro na sana'a da hana mai su da ba su sana'a ya za yi ba ba da shi allah yana kallon miya kuma shi yasa yana da kyau ga duk abin da kake yi kyau tsariyarka kai sadiya ka kafa mu Allah Allah zai kai muna ƙara gode ma Allah da ya ba mu dama kai sadiya mu zuwa garin wajen Sokoto kuma mun san da dace ba zai ba mu dabara mu ba mu za mu ci gaba dogara gare shi don ganin cewa wannan gwamnati ta ta mu gaba ɗaya ta samu nasara al'ummar jihar Sokoto sun ci gajiyar ta musamman ta hannun kuɗin kasuwa ta hito da hanyoyi daban-daban na ganin cewa kasuwanci ya inganta a jihar sokoto idan wanda kasuwanci ya shafi hadda shi a noma tafiya da muka yi kwanan nan a kasar indonesia ko da muna magana da ba masu musulmi ya zo mun ga abubuwa kwarai da gaske na ajabi na yadda za a yi a ce wani kamar misali banki wanda mutanen karkara suka shirya har ya kai ga ya wuce kafa branch a sokoto magana aka yana da branch a abuja ba kamar yadda ake ba cewa misali first bank suna lagos ko suna abuja su ka bude branch ko a sabon bili ko a kebe ko a gudu a mutanen gudu su yi banki na kansu har bankin ne ya tsago ya wuce tangara ya wuce kware ya wuce in ta bawa muku ya wuce muku ya shigo sakwato da sakwato ka yana da branch yana da office a birnin tare a abuja wannan tsari ko ka cewa yana daidai da shari'a musulunci shi muka ganin ya kamata ku jawo ku kawo a cikin wannan jiha tamu don ƙananan 'yan kasuwa da masakaita 'yan kasuwa a buɗa kowa ya shigo a samu hanyoyi na jari kuma a samu hanyoyi na halal wanda babu riba abin babu riba babu ruwa ci muna ganin wannan zai kara buɗa da fallala kasuwanci wanda za ta mu kuma mun sani cewa gwamnati duk yawan ma'aikatan da su rubutu duka karamar hukumar mulki ne da jiha ba mu kai dubu ɗari ba dukan ana wani mutum miliyan shida to kashi nawa kenan cikin miliyan shida sauran duka mata ya motsi da sai na wurin kasuwanci mai iya noma ya noma mai iya kiwo ya kiwo mai iya shiga sana'a su alhaji yaro ya shiga na iya shiga suna a cikin ma'azu ya shiga na iya shiga shi furniture da sauran masu sai da kayan kayan gona kayan nauyi da mara nauyin duka a haɗa a yi don wannan ai zai iya ɗaukar mafi yawancin mutane da ba su aiki kuma na ya ba da misali ya ce akwai lokacin da ya sa wani yaro ɗan uwan shi ya ba shi dama ya ba shi ko da dubu shirin da kudu talatin cewa ya je noman alayyahu da ya gama ya dawo abinda ya samu naira dubu ɗari da hamsin daga alayyahu da ya shuka wanda aka ɗebe aka sai suwa jiya muna magana da wani ma'aikacin gwamnati yake cewa shi yana noman albasa kuma gona ce tana na wajen asali ta zabe shi nawa ka kashe ya bani misali da ƙarshe da muka yi ƙididdiga daga abin da ya kashe abin da ya dawo mishi ya samu akalla naira dubu ɗari biyu da hamsin zuwa dubu ɗari ga wannan noman albasa kawai dai a wannan noman a wannan gona tashi bayan shekara da ya samu kuma cikin wannan bangaren na noma to idan muka mai da hankali musamman muka rungumi yanayi na zamani saboda Allah shi da zamani wannan magana musamman ta shafi yan uku fulani mun shigo mun tare da cewa gwamnati ta shuɗe ta fara wani aiki na ganin cewa an kawo iraruwa na dabbobi waɗanda ke da mai da nama da nama da nono ko kuma a ce madara da nono eh, madara da nama aikin ba kammala ba ya kai wani mizani ita kanta gwamnatin da kanta ta huta ba aikin ba ta kammala shi ba abu ka zo muka duba muka isa cewa kuɗin da aka kashe a cikin aikin nan biliyoyin larorin da idan muka bar shi a lokacin su ba za su cutu muka ce mu kammala shi kusan yanzu na tabbatar ku sha mu kammala shi kuma ba dadewa ba za a ga amfanin shi to amfanin wannan shi ne ya zama ƙarin misali ga 'yan uwanmu fulani na cewa idan dai magana ce ta sana'a ba dai kai kiwo don kai kiwo ba ba dai kai kiwo don ka wahala ba to idan ka tsaya wuri guda kana da tanadi na abinci kana da tanadi magunguna da kula ka ba samun nasarar abin da ke kyau muna ganin ya kamata don ku fulani su da cewa Allah shi ne zamani kuma ya kawo zamani zamani ya canza tsaya su ci gaje abin da Allah ya kawo na zamani ai da kasa ke ta yake haji ko ba haka ba alazan sun kula da kasan ku ta yi babu fulani cikin su babu sauran kabilu cikin su kowa ya yarda cewa Allah ya kawo zamani in sauki ya zo to ya amfani sauki saukin nan to ba saukin kadai ba har da riba ka samu kuma ka samu ko hankali saboda hanyoyi na zamani da ake shigowa da su na yin kasuwanci taimakon musu ke yawan kuma ba su hura da banki wasu ba su hura da banki saboda sha'ani addini wasu ba su hura da banki saboda suna ganin kamar yaudara su babu yaudara ciki magana addini tana na isa amma magana yaudara tsakaninka da banki babu yaudara taimakon kama na za a yi kuma ka taimaki kanka maimakon ka ɗauki kuɗi niki-niki tun ba kama ya ta bi masa ba a tare ka an shi ƙas da bismillah in ka aika kuɗi sun isa kan kuɗi za ka ce ka ka isa kuɗi sun isa can ka je ka yi kasuwancin za ka yi kayan ka so ka yi kasuwancin ka cikin zauki amma da yawan ku kudaden mu na karshen gado ba su ko so wannan ba taimakon ka kone muke ba kuma ba taimakon al'umma ne muke yi ba kowa a tsoron ka ba kowa ya fito da da abin da Allah ya kawo na zamani don Allah shi ya zamani kuma ya amfani da waɗannan matakan don ci gaban a wannan jiha ta to ya kira mai girma shugaban yan kasuwa da waɗanda shugaban yan kasuwa da sauran shugabanni ina kira gare mu kuma ya ce abin da muka yi indonesia za mu zo mu zauna tare da ku mu tattauna mu ga hanyar da za mu bi a taimaka ma 'yan kasuwa ta yadda zama da allah da za mu ci gajiyar wannan hanyoyin wanda suka bi suka kai inda suka kai wata abin da daɗin misali da muka ɗauka da indonesia shi ne na farko dai indonesia yau ita ce ƙasa ta hudu ta kowa yau jama'a bayan kace china ka ce india ka ce america to sai ko indonesia to bayan ce ta hudu kashi kusan tamanin nasu zuwa 90 musulmi ne kuma yawancin duk abin da suke yi na gudanar da kasuwanci hudodi na bankuna da sauransu suna yanzu a kan ka'idodin sha'anin addinin musulunci to idan aka ce za a yi wannan a jihar sokoto ina da duk wani haufi da shakku da tsiraddudi da ya gasa mu suke da shi game nan hulɗa da banki zai kawo shi yasa wannan jiha mu? ina muna A akan cewa bankin da mu kaɗai ne jihar da muka ba da gudunmuwa a kafa shi wanda ake ce ma Bank ana cewa Aminu Zuri ya ɗaya kudin sakuta ya kashe ba sai inda suka ce ba to alhamdulillah ta wannan bankin ta yi to. Kuma za su yi kuma mun ba su dama su buɗa shi a nan sosco nan ne da investment company suke za a buɗe wannan branch a nan da kira ɗan kasuwan ku ba da ƙarfi kwarai da gaske wannan banki na ne kuma kuna neman abu wurinsu za mu sa baki ba za su yi kuma mun san abin da samu kai wannan kuma daga baya duk wanda ke zargi na kan wannan zai ga amfani abin da kai saboda haka ina ga gabatar da cewa ba mu mance da ku ba tunanin mu na tare da ku ko me muke yi muna tunani yaya za mu kyautata ingancin kasuwanci mu kyautata ingancin noma mu kyautata ingancin ilimi a jihar Sokoto don mun san cewa duk al'ummar da take da ilimi da kyakkyawan ah, tsaro da kyakkyawan lafiya to mu kada sha'anin noma da sha'anin kasuwanci da sauransu in Allah ya za a samu nasara kai saboda muna kara godiya gare ku kuma wacce magana da karshe ba son ka yi eh, gaskiya ne <laughs> ah, mun ji kwal abin da ya rage a zauna a hidda da za a bayan kasuwa da ɗin kamar da ne musu lokacin campaign da biliyan guda su na an same su kuma ya fito da su ta a tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata yan kasuwa kawai za su amfana da wani kudade sha Allah saboda haka Eh, shugaban ɗan kasuwa kaji ba sai kayan wadda kayan halarci kayan kokari kuma da ƙara godiya kwarai da gaske da irin wannan goyon ba da ake ba mu tare da roƙon Allah mu ɗauki sarki ci gaba da mana jagora ya albarkaci kasuwancin mu ya albarkaci abin da muke na noma ya albarkaci duk abin da muke na rayuwar mu ya ƙara ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh